bayanai na cewa tun a yammacin laraba 12 ga watan maris ɗin 2025 ne shugaban gwamnatin mulkin sojan nijar ya baiwa waɗannan daraktoci 'yan china awoyi 48 su fice daga ƙasar ko da yake ba a bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki a hukunci ba majiyoyi sun tabbatar da cewa ana zargin daraktan na kamfanin cnpc da na wapco da na da bijirewa sabon tsarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta bullo da shi a ƙarƙashin dokar ayyukan kamfanonin ƙetare da ke aiki a nijar matakin da bana ibrahim na kungiyar front patriotic ya ce ya yi daidai minista mai kula da eh, harkoki man fetur ya tura ma kamfanoni na umarni ya ce ya ga kamar ba su so su yi aiki da dokan nan ya kamata su gane cikin kasar da muke yi yau sabon salo ne ake dole ne su yi aikin da dokan nan to sai bayan wata guda minista na man fetur ya ga kamar sun yi tsayin Eh, gwamin jaki ba su so su yi aiki da dokar nan shi yasa an ka tura musu takarda na cewa daga ranar jiya suna da kwana biyu da duk daraktoci kamfanoni nan an sallame su su bar kasanmu. A kuma ma'aikatar ministan yawon bude ido ta sanar cewa ta janye lasisin Solix Hotel mallakar 'yan China da ke matsayin masauki da ofisoshi ga lahirin 'yan China ma'aikatan man fetur a Nijar. saboda wasu tarin laifuka ciki har da nuna bambanci ga ma'aikata 'yan wasu kasashe idan aka kwatanta da albashin da ake biyan takwarorinsu 'yan china alhaji baba alhaji makiya shine shugaban kungiyar sedel de ash niger mun tabbatar da masu mulkin niger inda ba su da wani ƙarƙashin hannunsu mai tabbatar da lalle ana tabbata asa da ba za su ɗauki wannan mataki a kansu ba wannan mataki da an ka ɗauka muna ganin ya dace. China na matsayin babbar kawar Nijar a sha'anin haƙar man fetur da tacewa da ma fitar da ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje. Lamarin da ya sa a watan Afrilun 2024 kamfanin CNPC ya baiwa ƙasar rancen miliyan 400 na dalar Amurka da za a biya da ɗanyen mai a tsawon shekara guda. to amma dangantaka ta fara tsami a tsakanin waɗannan ɓangarori ne bayan da gwamnatin Nijar ta buƙaci China ta bata ƙarin wasu kuɗaɗen na daban. Sabili kenan wasu 'yan ƙasa ke fassara korar daraktoci 'yan Cana a matsayin matakin huce takaici. Wani mai hamayya da gwamnatin soja Canga Calimbo na da irin wannan ra'ayi. 'Yan tere biyu ne suka gamu kenan ba an samu zituwa ba. Duk wanda zai gaje shi zai gamu ne da babban kalubale na shari'a a kotuna daban-daban na ƙasashe. Tribunal International. saboda ana abubuwa ba bisa ka'ida ba. Tuni daraktocin China suka fice daga Nijar a jiya Alhamis yayin da rahotanni ke cewa hukumomi sun kama asusun ajiyar bankin matatar Soraz. Matsalar man da ake fama da ita a yanzu haka Nijar abu ne da ake ɗauka a matsayin makarkashiyar da ake zargin China da kitsawa. Sannan matakin baiwa kamfanin ƙasa da damar fara haƙo man fetur a rijiyoyin kulele shi ma wani ɓangare ne na abubuwan da suka haddasa tamna tsakuwa a tsakanin ɓangarorin biyu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.